الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ابدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم وكيلا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجر الإمام والقيام من الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna fara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wa alihi ma yuri wanda ba ta asara wa malam ne ya alam ya ko dara mu a wannan majalisi mai albarka a cikin wannan lokaci mai albarka mun ci gaba da karatu mu cikin littafin mai albarka ya mu karatu da imamu abu zakariya ya shi sharaf annabawi rahimahullahu ta'ala muna fatan Allah mata sarki mana jagora da abin da za mu da a yau sanin kowa ne Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa ya mana dace mun samu kanmu cikin bayansa da suka samu shaidar ganin wata babba kuma suka rimaci wannan wata da ayyuka na ibada ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi rubuta kuma sa aikin da muka yi ya zama karkace Allah kada ya rabe mu shiga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce وفى الظالمين وليس لهم صيام الا الجوع والعطش فهذه الامر ازمن ذا فاعبد الاسلام وازمنك الا يوم الشهوه الله تتابع ما تشتهي bayan nan aka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma wasu da cikin da ke bayan Ramadan suka yi da suka shawar wanda a annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yake wanda ne Ramadan ya biyo bayan da azumi shi kwana shi da cikin watan shawar kamar wanda ya shekara yana azumi saboda haka wasu Allah ya mutu wannan baiwa don ba duka ne, ba kowa ba ne ya samu dacewa wani sai bayan Ramadan idan ya nuna masa cewa shi yana samun matsala yayin da ya azumi wani idan ya nuna masa idan azumi ba na jama'a ba ne ba ya iya yi yana ba shi wahala da abubuwa makamantan waɗannan idan yankan iya wa ɗan adam yake ribaci himmarsa da kuma damar da ya samu na samun mawazin kai an samu wasu sun wasu suna kai wasu kuma baki ba kuma baka yi ko ɗaya ba zuwa yau kam ba ma tsammanin za mu shiga samu waɗanda suka yi azumin ramadan kuma suka yi suke shirwa Allah kada ka sa muna cikin wanda za su yi nadama ce ina ma na yi ko ba haushi ma ya dama wanda ya ji labara ba ji daɗin bana ba in ka ji mutum yana cewa ina ma ko dama lamarin da ke ciki a yanzu bai masa kyau ya fada mini lafiya Allah ka kare sannan kuma da muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala bayan wa'annan ibadu da muka yi ya azurta mu da muraqabatullah mu muraqabatullah ita ne za ta baka damar eh, ci gaba da himmatuwa da ibada a kowane lokaci mun Allah subhanahu wa ta'ala ba a ramadan yake ba kadai ba a shawwal yake ba kadai Allah yana nan fi jami'in ayyami wa shuhur dukkan ranakun rayuwa dukkan watannin rayuwa da suke kai tsoro Allah subhanahu wa yana nan tun babu su har ruwa su har bayan saboda haka sai ka dage gaba ɗaya mu ƙara himma da cewa lallai abin da ya saura na rawa na kuma kuma Allah subhanahu ya ta'ala yuhasibuna alaiha zai tambaye mu ne kuke aikatawa a ciki yi wa kan mu adalci yadda za mu bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala a Ramadan ko da mun kuya mu rika tuna cewa fa yanzu na azumi Allah yana kallon mu bai kamata mu yi kaza da kaza da kaza ba mu rika sa wannan a cikin tunanin mu kowane lokaci an tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallama an ihsan yace an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarahu da bauta wa Allah kamar ga ka gashi yana kallon ka me yasa aka sifanta abin da wannan domin duk wanda ya sa ka aiki kuma yana kallon ka kana kallon sa wannan ad'a ila al-ihsan ad'a ila hubb al-tasfiq ana wannan ya fi jan hankali wajen kamanta aikin yadda ake so shi yasa idan ya kamanta mana da wannan ka annaka tara mai nuna mana cewa fa in lam yakun yarahu fa innahu yarahu min ya'lamu kha'inat al-a'yun wa ma tubdi wannan kuma shi ne istiqama da ake so mutum ya zama ya dawwama da ita wacce take tabbatar wa da mutum samun aljanna da kuta daga fushin duniya da fargaban lahira Allah kai mana muwafaka samuna da su wanda za mu kasance masu mu'amalarka duk wal alam wa mu kasance masu istiqama a cikin da aka gamu an gama su addini kada mu zama cikin waɗanda خلقوا عملا صالحا واخر سيئا zaman to da'iman wa abadan muna sabon waɗanda Allah ya yi fasalar khaira to da yawa idan ana kwaɗaitar da mu ayyukan da wajibi muke kasancewa masu kasala tamkar mun samu kuwa da cewa farillan ma da muke yi suna kyau wani sun yi kyau sun kuje da gariya a suma sun zama to khalisan li wajhillah har ma an karba zaki haka muke yi ibada ba ma yin ibada da bangare biyu duka muna ɗau muna fifita janibu a raja ala janibu kawai sanda muke ibada zai rika tsammani ta karu gaba daya kan ce mu miƙe gaba ba ma ɗaukar janibul khawf wanda idan aka samu janibul khawf yana taimakon janibul raja wanda duk lokacin da kai ibada ka kasance cikin tsoro anya an karɓa kuwa anya ce ba ta shiga ciki ba anya anya ka yi ta kawo wasu kusurorin da tana tsoron da Allah an shiga bai ba a nan take kuma ya zama to kana da himmatuwar fatan alkhairi da kyautatuwar da yawa ubangiji cewa ya karɓa. sai ka zama to ta abu da rabbaka bi qalbin wahid walakin kaman lahu qalban zuciya ɗaya ce amma tana kama da mai zukata biyu qalbun yakhaf wa qalbun yarju idan waɗannan abu biyu suka haɗu a zuciyar mumini ji annabi sallallahu alaihi wa sallama to Allah ba zai bar shi haka ba face sai ya tabbatar masa da abin da yake kuri yake kwaɗayi ya kuma amintar da shi daga abin da yake tsoro wala alƙawari na ubangiji wa inna Allah sarki ke mana da shi za mu kasance masu mata bauta da waɗannan sifofi da Allah ya mana ba za mu koma cikin littafin mai albarka ya bukaci karanta abin da ya a daidai wannan lokaci dan ban manta ba kafin ramadan mun tsaya daidai kan karshen babi ko kuma eh, babin da yake magana akan jawabi la'ani ashabul ma'asi ghairal mu'ayyanin wanda yanzu kuma insha Allah zamu tashi kan babu tahrimi sabbil muslim bi ghairi haqq babin da ke magana akan haramcin zagin musulmi ba tare da wani haƙƙi ba ashe idan akwai haƙƙi da yujibu sab ana iya yi kenan kamar a ce shi din ya maka kasa hakuri to kana iya yi masa mu yake bai na aqabtum fa aqibu amma abu karama daidai irin wanda aka ba sai dai an ce wala in sabar to dalibi wani yakan ɗauki wannan jalibin bayan wala in sabar ma Allah ya sake faɗa a wani wajen dan ya nuna maka muhimmancin abuwa da yin hakuri din yace wala man sabara kuma yace wa gafara wanda yayi hakuri an cutar da shi kuma ya yafe sai Allah ya ce inna zalika la min ajli umur wannan yana daga cikin al'amura masu nauyi masu wahala a zalunce ka a ci maka mutunci kana da hali kana da dama kuma amma ka yadi kuma ka yi haƙuri kuma ka manta wannan babban al'amari yasa da Allah ya ce duk wanda ya cutar da kai ابن وكر الجيش كأنه ولي الحبيب إذ ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم إذا لا يوجد شيء في عقله ياتي مرتبط الأمل فهو الإسلام وأن من صبر بعد في إيه وقت اصطفاه الله الله كذاب ذلك قال الله تعالى هذا يا كتب باب لفضل الله من يجي سورة الأحزاب والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا الله سبحانه وتعالى يقول أن تسجد تبدأ إليه متى da muminai mata cutarwa a nan galiban ana nufin munanan maganganu da za ta gaya wa ɗan uwanka mumi da ya shafi shi masa hukunci ko ya shafi zaginsa ko ya shafi masa sharri ko na abu makamancin wannan sawa'un namiji ne ko mace wanda yawanci akan samu irin wannan haka kawai wani ya ga wani bai mata ba don lazimtar wancan addini an fi yin haka da bayan allah na biyu wani yayin da ya lalace sai ya kuwa ma ya lalace yayin da ya gangare sai ya kuwa ma ya zama kangarare wannan kuma suna ce ta Ya yake yada ta ga yan uwansa da shi duk lokacin da mutum ya ɓaci ya bayyana ƙoƙarin Allah fara wa ala ya kiyar da shi sai a'a sai ƙoƙarin ya zai lalata wasu wata fasin iblis haka ne lokacin da Allah ya cire masa me yake an birni ila yau mai ba'adu Allah ka bada jinkiri har zuwa lokacin da za ka tada adam da 'ya'yansa waɗanda a dalilinsu kuma aka ƙi ba dan ya kuma ba kuma sai dan ya samu a awan abokan tafiya haka sunnar duk wanda ya san gare lokacin da ya gani a lalace su sai ga kan wasu ma su lalace in ba su lalace ba ba su sai ne ya faru su wani sharri kuma na da wannan yana daga cikin munanan abubuwa musamman in ya yi ga Bari bari'a da cikin jinkin da kokan na tabbata da wani sharri an an lissafa wannan daga cikin sabbin mulifa abubuwa bakwai da suke nutsar da mutum a wuta وقلب المسلمات القابلات للإيمان Allah ka ba mu yi mai kiyaye bakunan mu Allah ya kuma da za su da mu'minai maza ko mata ba tare da sun aikata abin da ta zarge su da shi ba ba ka ishtamalu buka buka shi ne kage wanda sakamakon yana da muni a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa isman da kuma wani zuri mujinan bayyananne ne ji Allah subhanahu wa da saboda haka kiyaye baki alkhairi ne a cikin sa mai dimbin yawa sake shi kuma akwai sharuka masu dimbin yawa da ba kowa zai sake bakinsa ba a samu dacewa da abin da zai fito daga bakin nashi Allah ya kare mu. Wani حديث برقع والنبابي وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باب المسلم فسوق وقتاله كفر رواه مسلم ومتفق عليه حديث يا بخاري يا ابو مسلم هذا كما يرى مسلم امام احمد حديث لا تنوه فإنتهى شؤون حرمنا ببابها بباب المسلم أن يتلوه والتكلم في علمه بما يعيبه شيء اتباع ذات مسلمين ko cin mutumin sa dangane da wani abu da zai aibanta shi to yin wannan kusur asalin kusur من الخروج عن طاعة الله تعالى هو نعبد ذاك إذا سأقل الله ثم هو في القلب شتاك جوا بأجل حج أجلوك في الهوية لأجل حج ثم لا رفض ولا خجوك kada ya yi bata kada kuma ya yi wani sako الله سبحانه وتعالى ne bai dace ba musulmi ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala wajen cin mutuncin dan uwansa musulmi shi ya sa aka cin wannan kuma ya zama aikin lada Allah ya yi annabi yake wal kalimatu tayyiba sadaqa gaya wa dan uwanka musulmi zance mai daɗi wannan aikin lada ne to da haka kenan hukumul mukhalafa gaya masa mummuna kuwa aikin zunubi ya za a nan ya fito da shi karara ya ce sibabul muslimi fito wa qitalu hukum ya kansa kuma kafirci ka yaki dan uwanka musulmi wannan kafirci ba a yi kalkufu kamar mutum ya yi rijali wajen zunubi wajen haramci kuma zai yiwu ya zama to ya dan kwanke musulmi ya zama ba ya ne na takobi ba a zai iya zama al-mushadda ko al-mudafa'a me mushadda kuntata masa mudafa ramawa idan ramuwa ne su kana iya yi daidai da yadda aka masa ka kasa hakuri ta ba za ka iya ba sai ka rama to kana iya ramawa daidai yadda aka masa da zarar ka wuce hajji wajen ramawan ba nan kuma nan ma ka wuce hajji da za a iya kama ka da fi wuce hajji to duka nan laifuka guda biyu masu numan ababen zargi ne ko da a ce na biyun ya fi na farko muni kitabin muslim ya fi babu muslim amma dai kilabu ba masu numan. yana daga cikin min timati ahalin khair tarkul mazmum qalla aw kabura yana da cikin sifofi na mutanen kirki nisantar abin zargi ya karanta ko ya girmama to da ka ba ka kallon kankanta zunubi illa ka dubi girman wanda ya hana ka aikata shi da zaran kana duba girman Allah subhanahu wa ta'ala da ya hana ka yin wannan aiki sai ka ga ka nisance shi ba tare da ka kaskantar da aikin ba wannan kasuwa yana daga cikin wato fawahish da ke bakunan samarinmu wanda ba sa layin kula lahu ba ba sa mai ganin wani laifi ne bal ma wani yakan yabi dan uwansa da zagi da mulmula masa a saboda yana ga ya burge shi shi kuma saboda itadu ala hadhihi tabi'ati al-mazmuma kuma ba sa ganin yin hakan laifi wani ka zage shi da sunan yabawa har ma jingina maka zai dama haka ɗabi'a rayuwa ne duk lokacin da aka jefar da al'akhlaqul hamida to al'akhlaqul zanima suna mai gudu baya yiwuwa ka bar aikin kirki kuma wannan kirki ya biyo bayansa galibi in kamar bar shi da babu nuna ne zai biyo bayan bayansa sai sa Allah subhanahu wa ta'ala in ya hada mu munanan ayyuka yakan kawo wani abin da ya yi kamancin jami'a da shi na halal sai ya zama to mana tsoffin ta wannan aiki ya hana mu sata ya halatta mana kasuwanci ya hana mu zina ya halatta mana aure abubuwa da yawa za ka samu haka saboda haka yana da kyau mu kiyaye bakunan mu mu san me za mu wanda faɗa an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama wasiya yake kuku alaihi ta'ala da kiyaye bakinka har ma sahabi yake mamaki maganganun da muke yi ma Allah zai kama mu da su annabi ya kwabe shi kwafa mai tsanani zai nuna masa cewa lallai abin da harshe yake haifarwa na muni yana da cikin asibabu da cikin na idan da za su sa mutum kauta shiga ma shiga mai muni Allah fara wata ala ya tare idan wannan ya zama dole ne kuma yakar mumini ya zama kafirci za ka ga lalle aikin kafin yana da yawa a duran kasa yanzu wanda yanzu ba wanda ake farauta illa musulmi lokacin da ka zama musulmi mai san addini da gaske za ka samu kai ne abin antara abin haushi abin san a gabayanka wannan kuma ba zai ba ka kasala ba ba zai sa ka canja ba domin alkawarin Allah ne haka ya tsara duniyar dama ta taho karshe hakan zai faru za ka zama abin tsangwama za ka zama abin damuwa za ka zama abin jefa wa dukkan munanan ɗabi'u wannan kar ya sa kuma ka dena kar ya sa kuma ka ji cewa ka fata Allah madaukakin sarki ya samu dace hadisi na biyu a cikin wannan babi malam ce wa an abi zar radiyallahu anhu أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا امتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك رواه البخاري ولا إمام البخاري يروي كل حديث haka imamu ahmad ya ruwa jirgin musulmi wannan hadisi yana nuna baya yiwuwa wani mutum ya jefi wani ɗan uwansa bilfis da fasikanci mana da laifi ba wai fasikanci nan na ko liwa ko wani mummunan ɗabi'a ba kowace irin ɗabi'a mummuna ya shiga ciki domin mun faɗa a baya alfisku huwa alfurutu al to duk abin da mutum za ka jingina masa da yake nuna rashin bin Allah subhanahu wa ta'ala shi ake nufi a nan ba sai lallai babban fasikanci ba cewa ne makaryaci ne wane masharranci ne wane mazinaci ne matsalan Allah ya zama kadika waɗannan ka ne musulmi awil ko ka jingina masa kafin shi ya sa mun karanta a baya ba ka nuna mutum cance mai kafin sai dai in ya yi aiki irin na kafin ka tabbatar da aikin nan na kafin kafirai ka kafa masa hujja kuma wa azarra alaihi ya nuna ya sa eh, hakan daidai ne hakan ya yi kyau kamar yan shiya da zai zagi matan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda aka ce su ɗin ummahatu mu'minin ka nuna masa girman wannan laifi cewa kafirci na yin irin wannan laifin shi zai nuna maka cewa da abudan ma yake yi yana ga lada ma yake samu ka ga wannan ba a makawa za ka jefa masa shaulaka mun an amsa alaihi hujja kuma wa a asarra irin wannan ba wani matsala amma zai yi wani yana irin waɗannan abubuwa jahalan bai sani ba wani kuma yana yi wato taƙalludan kawai yana tare da wani ne ya ga yana yi shi ma yake yi wani kuma wiratatan aka yi gada ita su yi gani da a gidan su irin waɗannan ne akwai waɗanda yulzama su zama mula'aza ana iya nema musu kuri akwai kuma waɗanda ba a nema musu kuri saman ta kafa mutum hujja a kan girman laifinsa da ya yi da matsayin kafin wannan kana jefa mata shi don ka kafa mata hujja amma ba ka gaba masa ba to kana iya faɗar irin aikin wanda zai ce kaza wanda zai yi kaza a ilmin yana tsare da wannan laifin ba huwa kafi wannan ya ta, ka wannan da aikin mutum ka ba shi kafinci ba wai ka kira sunansa da ainihi wa farko da ba duk wanda ya gaya wa ɗan uwansa ba su yanci ko laifi ko kafinci to annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan kalma da ka jefa wa dan uwanka illar taddat alaihi sai ta dawo kan wanda ya faɗa illan ya kun sahibu kazaki in dai wanda ka gaya wa in ba haka yake ba kaga wannan shi ma yana nuna maka dai ka kiyayi abin da zai fito daga bakinka ka gaya wa ɗan uwanka kamar yadda aka gaya mana la yu'minu ahadukum hatta li ma yuhibbu li wannan hadisin ba yana aiki bane a ayyukan alkhairi kadai haka mafhumul mukhalafan sa hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi to kuma hatta yakra li akhihi ma yakra ya kiwa abokinsa abin da ke kiwa kansa amma tubdila jalibal hukm على جانب الكراهة لأنه آثر لما تكتشف أمشي إلى جانب الصوت أكن جانب الإيه domin son aka fi so duk abin da ka fi so abu ne mai kyau saboda haka yadda kake son mai kyau a karan kanka to ka wani haka haka ma yadda za ka ƙi mummuna a karan ka ka ƙi wani ma haka kamar yadda ka san ba za ka so a ce maka ne ne ba ka karka biya ma wani wani kar baya yi wanda ba za ka so a jira ka yi ba karka kira wani kar baya aikin da yake su ne a la'ai in ko ka faɗa ba to ga sakamako kalmar nan za ta je kansa ka duba ka ga idan ta haɓa sai ka faɗa kan shi in ko bai cancanta ta ba irtar da ta za ta dawo kanta Allah ya kare mu wani ƙarin bayanin kuma shine hadisi na gaba yake wa nabi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتسابان ما قالا وعلى الباقي منهما حتى يعتدي المكتوب رواه مسلم حتى ورواه أحمد al-mutasabban masu zagin juna yana nuna aiki ne al-mustara aiki ne na haɗaka ba na mutum ɗaya ba duk waɗanda suka haɗu suke zagin juna to ma tsala abinda suke faɗa na zagin fa'ala libadi min juna wanda ya fara zagin ya haifar da har wancan ya rama din to duk kun za a tattaro a bashi a kaga nan idan aqabtum fa aqibu bi mithli wannan ko mu'aqaba bi mithlin ko da laifi ne sai zama ba ku da laifin an tattara an bai wa albaji da haka yi zuci wani hadisi albaji ablam wanda ya fara shi ya fi zalunci amma yake hatta ya ajajjal masu sai dai in wanda aka zaga yayin da ya zo rabawa sai shi kuma ya yi ida shi ne duniya wajen hajji yau wuce hajji kamar yadda aisha radiyallahu anha ta taba yin haka da aka zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko aka gaya wa manzon Allah kalma mummuna yahuda suka ce assalamu alaikum ya ji yake wa alaikum kuma haka amma ita da ta gane ne sai ta fahimci kama da bai jira kyau ba sai ta ce wa alaikum musuka wa wani wa qamam wa ta kara wasu abubuwa sai a mai taba a da aikin mutta haji kuma bai dace ba ya rasuwa ba kai ne suka ce ba ne ke ni ba ki ne na ce ba ne ana rashin da na mutu ya fi dacewa da ni a kan wanda ke kika yin sun wuce ne na biyu kwafeta ya nuna mata cewa abin da ke yi ya wuce haji saboda haka idan an ma laifi kada zuciya ta ebe ka wajen amfani da ba'aƙi har kamar da bimitin sai ka ɗauki kalmar fa ina aqabtum fa aqibu ko kamar ta ilmisil sai ka ɗauko ya ƙara maka bai ida domin ida ba kullum yana muraƙabar ka ya za ka yi laifi kisa aka ce ai lata ce biyu kutuwa kisa kuma aka ce in kai jiki kana tsaye ka zauna in kana zaune ka kwanta domin bi halin da zai kai ka ga nisa daga ramuwa shi ake so kana tsaye ka zauna to ka sake tashi da Allah wani ya zo ya ka ya ba ka hakuri kuma ka yi kara ba amma kana tsaye ba wuya ka kai ramuwa ne wani Allah ma sai ka yi kuma ka yi dama wala kulli hal dai yayin da aka yi maka abu karama fiye da haddi to maimakon wanda ya tafi da laifi sai zama ne kuma ne ne sai zama kowa da banza wannan jaraban fara jira da sakamakon farawa sai kuma kana da zunubin wuce hajji kowa da irin zunubinsa saboda haka dai kusantuwa da hakuri shi ya fi allah ka samu dace ya sa muka faɗa a farko Allah subhanahu wa ta'ala ya ga mana cewa wanda ya hakuri kuma ya yaki yake wannan yana daga cikin abubuwa masu girman gaske masu wahalar yi ba kowa zai iya yi sai wanda istafa Allah Allah ta sa mu cikin mutafai وعنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال اضربوه قال أبو هريرة ومنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله قال لا تقولوا هذا لا تعينوا عليه الشيطان رواه البخاري وكذا رواه أحمد وانا hadisi في اجتماع an samu daga رضي الله عنه an zo da wani mutum wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi ne amma kuma ubiya bi shurbil khamr Allah ya jarrabe shi da shan giya aka zo da shi ya sha giya ya bugu gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ke wala kuma hukuma da la'alla zai iya jira قال أبو هريرة abura ya ce cikin sabai kuwa ya tashi zai wanzar da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa minna zalimu bi yadihi akwai mai dukansa da hannu wa zalimu bi na'lihi akwai mai dukansa da takalmi wa zalimu bi thawbihi akwai mai dukansa da rigarsa ba man sarraf Bana bayan su gama masa wannan ihada da cin mutunci a matsayinsa na wanda ya sha giya bayan an gama ya tafi qala ba'dhu al-qawm sai wasu kuma suka ƙara kaga annabi cewa a dake shi kawai bayan an yi dukan sai wasu suka ƙara kuma akhzaka Allah mana Allah ya wulakanta ka qala la ta taqulu hadha annabi sallallahu alaihi wa sallam a'a san ku wannan magana duk da mai laifi ne me ya kamata ka yi wa mai laifi sai ka masa addu'a Allah ya gide shi Allah ya sa ya gane Allah ya gyara shi ya fi kai masa mummunar addu'a wannan tarbiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan yake la tu'inu alaihi shaytan kada ku taimaki shaytan akan sa ana kada ku bai wa shedan damar cimma manufarsa domin dama ya yaudare shi ya ta masa shirgiyar ya kuma sha don ya kai shi ga iya cikin duniya mulakanci a duniya kada kuma ku taya shedan da addu'a Allah ya taimaka ya biya ba dan bukatarsa ya wajen karɓar addu'ar ku akan ɗan uwan ta roƙa mata Allah wa kanta Allah ne ke kan ku haka kunyar da ke ɗan shi ya fi dacewa shi ne ku roƙa mata Allah shiriya in Allah ya amsa zai ku ta dalilin addu'ar ku Allah ya sa ya dina da yawa in ɗan uwan da mutum ya aikata maka laifi to abin da ya kamata ka yi ka roƙa mata Allah subhanahu wa ta'ala yariya daga cikin magabata akwai wanda an sace masa kaya ya zo ya tabbata an sace shi kuma zai daga hannun ya Allah ke dan din ya zuga ke wannan laifi dan ya samu laifi to ya Allah ina kunyatar da dan da cewa na bar masa fi dalilina amma yau kai ka ajiye dan kudin ka kale ka babu ba wani kan ya yi addu'an ba ya yayi laifi tukuna sai ya bulbula wata ajiyar na bai ga abun ba tukuna to daga nan kuma yi mulmulan munanan addu'a akan wanda ya laifi la'alla ya zama abokin ka kula tare kullum ka kuma yi masa mummunan addu'a ta kama shi ka ka kai da ajiya ba ko mun yi baran baran kullum ka ajiye kullum zai dauka ko shi zai fara jiya ka jaje wanda ba haushe je makashinka na karkashinka ko rajininka yana tanka kai kana yana kuma sai aka jaje shi ne farko wani ma za ka ga yana kumfan bakin cewa da za a kama wanda zai yi sai na mai abu kaza da kaza inu jike ya yi za kuma ya bayyana sai kuma ya ce kuskure ya yi haƙuri abin da ya zama kuskure da zai yi rufa duniya ka samu nikoki da suke kwana a gindin bishiyoyi ko a gindin motocin jama'a kowa da cikinsa a gindinsa amma wani ya yi bambanci wani ya raba shi da shi aka yi kokari aka yi cike ne aka gani za a ga suna neman zasan da suna su suya dama rayuwa ce da lahira ake yi tafsir Allah ya tare saboda haka dai yi kokari mu ga cewa duk lokacin da wani dan kuma ya ma wani laifi shi ne kokari dai ya rika tuna wala man sabara wa kafa wajen mutumin da zai yi hakuri akan wata cuta da aka yi masa Allah zai canza masa da bari alkhairi Allah ya samu dace يجي لك الشيء والنبابي وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قدم مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال متفق عليه يجوز من دبيت يو باوا لا مملوك شنو باوا يبقى بايما ولعل وسط باجي تبيوا جارا جدا وانا مقومتي amma a shari'a dai ba zai hau ba duk mutumin da zai wa bawansa kazafi yake ya yi zina za a masa haski a lahiyar a duniya ba me za ba za a mai ba domin babu mukafa a tsakanin alhurri wal abu ba daidaituwa yasa bawa kun ya kama a jami'in laifi a laifin da za a masa haski to tushtaru alaihi haqqu ki haƙƙin raba ake za a yi ni'atu jadda shi sai a mai kamfani na jadda za a yi zamanin kuma sai a mata arba'un wai shi aka yi wa ba kuma shi ba a yin punishment ga wanda ya yi masa musamman mai gidansa sai dai a jira yawan kiyama a nan allah shi ne zai yi hukunci da kansa illa an yakuna kama qala sai dai ya kasance abin da ka zarge shi da shi haka yake kaga ko haka yake wannan kuma la ma qazafan ba a jiran da kama. in kazafi dai ne ka jefu mutum da abu da biyu ba kuma mun san girman kazafi yana daga cikin abubuwa masu laifi masu girma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayoyi masu daraja a kanta ga wanda ya waɗa wanda tagabi a musulmi matuƙar alhuru ne ma'alhuru so da aka yi ƙoƙari da cewa an samu faɗi magana to faɗe ta a yanzu ya dace a san da ya dace tabbata muna da gaskiya kamar sahabin da ya zo ya kama matarsa da wani ya zo gaba annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa ce ya rasulullah mutum ne ya hanke wani laifi mai girman gaske in ya furta matsala ce dan ba shi ya yi shiru ma matsala ce abin da damu sannan ya yi kamar mai yi ba ya rabu da shi domin su da kake gani ba sha'awa ba ne mutum ya yi wa mutum da mutum zai yi laifin hajjin ba a kama shi ko ya kuya ya tuba ba Allah shi ke nan kuwa wata ne? shi yasa malamai suke karfafa hadisin isra'ul hudud bi shubuhat da an yi hajji su kokarin hanyoyin kakkauce masa mutumin da ya yi suna da kansu ya zo ya cewa annabi da yi suna annabi ya yi kuma bai yi shi ba yau wuri da ya yi shi ya yi tafa abin a annabi ba zai ci a kamo shi ba amma annabi ya kauce ya sake dawa har sai da ya yi hudu annabi ce to tunda dai ka tabbatar wa kanka har to hudu kenan a wasu riwayatin ma sai da ya aka kira shi ya tambaye shi a bika junu hanya ya kwakwalwar ka daya da ya fake da cewa ma ya dan tabu ne nan ma raguwa da shi za a yi yanzu dai abin da ake fata shi ne ka yi na dama ka dina shi za ka ce jami'ar uqubat na addini tuqamu ala al-mujrim la ta'diban don ladabtarwa ne ba azabtar da shi ba shi za idza taratama uqima alayhi hajjan wahid inda zai yi abubuwan hajji daban-daban masu yawa hajji ɗaya ya wadatar wannan mutum ya matsa to a ƙarshe ne ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abun fa da nake fatawa a kansa ni Allah ya jarraba da ni na gaba ta ta da wani sai Allah ya tada wani sahabi ana ce mai ulai ce ki umti ya ulai ila ci hada fa in jarabar farjuha a je kun matarsa a tambaye ta abin da mutum yake zargin ki haka ne ko ba su ba ta ce haka ne a jefe ta in ko ba haka bane ba ba kaga ba an samu wani kazafi biya su ya samu damuwa saboda haka kazafi matsala ce babba a musulmi in ba ka da shi kai kokarin kamewa inda halin yin nasiya ka je kai nasiha ya fi kai kokarin yayatawa wannan sai zama maka ba ku ke Allah madaukakin sarki ya samu dace wanda muke masu kyau Allah ta tabbatar da gidajen mu akan wanda muke da kuskure Allah ka yafe mana wanda muke faɗa yau mai kyau Allah ka sa mu yi da ka fara wanda muke da kuskure Allah ka ba mu yi gyarawa da zuwa ga yadda mu Allah ka sa mu shiga imani da ba mu yi gyarawa da yafe mana Allah وألف وأسلنا إلى سينا وأخطأنا وصلى الله وسلم على رسول

suna fatan abubuwa ba za su manta da wani gobata ba ba mu kuma wani ba ba mu yi mana kuma wajen ba ana buƙatar daji da ke kuma ba da kuma zama ya ce duhu ne mutum ƙoƙarin wanda bai yi shi ya fi lada a kan himmar da shi saboda haka kada ka bari a barka a baya a kan abin da kuma ba mu yi kuma ba mu yi kuma cire mana ƙashi da kuma baki Allah ka yi mana da kuma sannan kada mu tsaka a cewa da hanyar wajen yi ka ifan da roƙon Allah da kara da ta'ala da ya fito mana da malamin da wannan masjidi cikin gaggawa. zukata su yi sanin abin da ya zanta a tsayi a rayuwa ba ta Allah muna roƙonka tabbatar masa da abin da yake masa da a kyakkyawan da zan Allah kasancewar da shi Allah muna roƙonka cika wani wannan mutum namu cikin lokaci da tsani Allah muna roƙonka ta haɗu da zama ka fara ne ko Allah muna da wannan lafiya wadannan shi ba da wani da muke cikin ta mu ko Allah ka karbi abubuwan da suke da duniya na alƙairi Allah ka kare da wannan mutunci wanda yake da kuma hango shi ba Allah ka nuna mu wanda yake kuma sun hango a tunanin su alheri ne in babu alheri Allah ka canza mu da wannan alƙairi Allah muna da wannan

Thank you.